هجرة أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دو دا دا ري حدودا تلاتم دا بكوي دو من چي غبا دا كارتو منا تفسيري اني كي غبا ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله وكان النبي أن يقول لمئة آية فغير ستين دقيقة أعوذ بالله أفمن اتبع آية تبعيد إذا كان أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله Allah ce wa na nabiyin an yaqul uh, bai kasance ga annabi ba ya zanto mai ha'inci uh, wanda zai ha'inci al'ummarsa uh, wannan aya kamar yadda bayani ya gabata batu take a kan ghulul wato ɗaukan dukiya ta al'umma ta hanyar ha'inci to sai Allah yake kore haka ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma dukkanin annabawa da kuma dukkanin manzanni wasu daga cikin malamai suna ganin wannan aya tana batu ne kan kore cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zai ɓoye wani abu daga cikin abin da ake yin wahayinsa zuwa gare shi ma'ana ya zanto ya ɓoye wani abu ya bayyana wani abu to sai Allah subhanahu wata'ala yake koyi hakan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma dukkanin annabawa da kuma dukkanin manzanni wadda wannan tafsiri Muhammad bin Ishaq rahimahullah shi a haka ya fassara ayar kamar yadda ya zo cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah amma isnari shi tabari zuwa ga shi Muhammad bin Ishaq bai inganta ba amma magana ta inganta zuwa ga shi Muhammad bin Ishaq ta hanyar Ibn Hisham rahimahullah littafin sa a sirrin nabawiyya kan cewa bai zanto ba ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da ma wani annabi cikin dukkanin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala an ya hulna ya ha'inci wato al'ummar ta fuskar boye wani abu daga cikin abin da ake yin wahayinsa zuwa gare shi al'alusi rahimahullah cikin tafsirinsa ruhul ma'ani ya tafi akan rahunin ita wannan magana ya ce in ma ruwaya ce aka rawaito to wannan ruwayar sanadinta ba zai zanto ya inganta ba ya ce ina ma zaton wannan ruwaya ruwaya ce ƙirƙirarriya ma'ana shi yana batu akan ruwaya zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kan cewa hakan shi ne sababin saukar ita wannan aya to wannan shi al'alusi rahimahullah ke korewa to shi kuma muhammad bin ishaq rahimahullah yana batu ne kan mai faɗin ita ayar wato faɗin ayar to ya shafi har ɓangaren abin da ya shafi wahayi da Allah subhanahu wata'ala yake yi ga annabawa ga manzanninsa bai yi wa ce ga wani annabi ga wani manzo ya ɓoye wani abu cikin abin da ake yi masa nauhayi to babu wannan dukkan abin da Allah ya yi wahayinsa zuwa ga manzanni to sun isa. babu wani abu da suka ɓoye to kaga ta wannan fiska wannan tafsiri na muhammadu ishaq yana da mafiskanta an gane tunda gashi a batu ne kan abin da ya shafi khiyana ha'inci dangane da dukiya to sai aka kora faruwar hakan ga wani annabi cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala to ashe kaga wanne ya fi cancanta da a kore faruwarsa shine bangaren ha'inci dangane da wahayin da Allah yake turowa zuwa gare shi idan bai boye wancan ba wanda wancan shi fi zama kasa ta fuskar daraja to tunda bai boye ba to ya zanto bai boye wanda ya fi girma ta fuskar daraja ba shehu me shi ya fi cancanta an gane to da haka kuma za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana nuni kan batun isar da saƙon da ya turo zuwa ga shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam na wahayi kamar yadda yake cewa ya ayyuhar rasul balligi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'sibuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawm al-kafiri ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka na wahayi tabbas manzo Allah ya isa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim take cewa dukkan wanda ya raye cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya koyi wani abu cikin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare shi to hakika ya kirkiri mafi girman karya ya jingina ga Allah subhanahu wataala cikin ababe uku da ambata akwai wannan ciki gashi kuma Allah yana umarni tun daga kan ahlul kitab al-yahudu wan nasara cewa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون da haka abi huraira radiyallahu an kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari yake cewa ba dan ayoyi guda biyu ba da suke cikin littafin Allah to da ban zantar da ku wani hadisi ba daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya cikin suratul baqara da take tuhuma da zargi akan boye ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون لكم هنا آية في سورة آل عمران don haka hadisi ya tabbata na abi huraira radiyallahu an wanda yana cikin sunani abi daud da jami'in tirmizi da musnad al-imami ahmad bin hanbal da wani su manzo Allah sallallahu alaihi cewa dukkan wanda aka tambaya game da wani abu na ilimi sai ya boye to za a sanya masa linzami na wuta ranar alkiyama linzami na wuta ranar alkiyama to kaga ta wannan fiska sai ya zanto tafsirin ah, Muhammad bin Isa rahimahullah tafsir ne wanda yake mai karbabbe ma'ana ya shiga cikin fadin ayar bai halatta gama wanda yake ba annabi ba ya boye wani abu na ilimi wanda al'umma take bukatuwa zuwa gare shi to ina kuma ga annabi to kaga shi fi cancanta to shine Allah yake kore faruwar haka da kuma batun kore a faruwar yiwuwar wato ainihin daukan dukiyar al'umma ta hanyar ha'inci shi ba wannan abu ne wanda ke korarre daga dukkanin annabawa daga dukkanin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala amma ilimin da ya zanto saninsa da rashin saninsa daidai wa daidai yake rashin saninsa ba zai cutar da al'umma ba ta fuskar addininta to nan an iya boyewa a babina masalaha shi yasa imam bukhari yayi babi cikin sahih bukhari kitabul ilm cewa babu man khassa bil ilmi qawman duna qawmin karahiyata Allah ya fahimu babin da yake bayani game da wanda ya keɓance wasu mutane da wani ilimi ban da wasu mutane gudun kada ya zanto ba su fahimci ilimin ba kuma a samu ɓarra an gane to ta wannan ɓangare babu laifi babu laifi ta wannan bangare sai kawo asar na Ali bin Abi Talib da kuma kissa ta Mu'adh bin Jabal an gane kuma ya zo ga Abdullah bin Mas'ud a mukaddima ta Sahih Muslim cewa ba za ka zantar da mutane wani abu na ilimi ba sai zanto su bai kai su riske shi ba ba sai sai ya zama fitina ga bangarensu to wanda ana batu ne ilimi wanda ya zanto rashin sanin sa ba zai cutar da ita al'umma ba ta fuskar addininsa to irin wani an iya ɓoyewa har lokacin bayyana shi in yi to sai a bayyana amma ilimin da ya zanto rashin sanin sa ga mutum zai zama matsala ta fuskar addinin sa to wannan baya halatta a boye shi haramun ne a boye shi to shi ne ma bin ke cewa wannan aya tana batu ne kan wannan eh aya ta shafi wannan batun kuma ta shafi dukkan wani bangare wanda zai wanda zai ɗauki sunan alkhiyana ha'inci eh, ta ɓangaren dukiya ko ta ɓangaren ilimi din ko ta ɓangaren kaza da kaza da kaza to babu wani annabi da yake ɗauke da wannan sifa ne to haka kuma yake zama wajibi yake zama dole ga su mabiya annabawa din su masu zanto haka shi ne wa makana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ghulul to zai zo da abin da ya ghululin ranar alkiyama da shi wannan kaga sai yake nuna cikar iko na Allah subhanahu wataala ta yadda ko mai ka ɗauka ta hanyar ha'inci to za ka zo da wannan abin kaga wannan ya nuna mai ikon Allah subhanahu wa ta'ala cikin zartar da dukkan abin da ya so ya zartar a lokacin da ya so bisa yadda ya so subhanahu wa ta'ala ta yadda a filin alkiyama ana ganin ka to sai a gane cewa wannan eh, maha'inci ne wanda ya ha'inci al'ummarsa ne al'umma ta ba shi amana sai ya ha'ince ta ana gani ko za a gani shi yasa ibnu atiyya rahimahullah cikin al-muharrar al cewa wannan kunyatarwar ga dukkan wanda ya yi gulul da za ta kasance a ranar alkiyama to ta yi kamanceceniya da kunyatarwar wanda kuma ya yi yaudara ya yi yaudara ga dukkan wani abu wanda aka amince masa aka shi ya yi yaudara an amince masa ta bangaren dukiya sai ya yauda an amince masa ta bangaren ilimi da ɓangaren addini ma sai ya yauda to a kowane ɓangare mutum ya yi yaudara to zai zo da wata tuta daga an ga wannan tutar to an san wannan mai yaudari ne a rayuwarsa duniya ya yi yaudara da haka ga tuta alama kamar wanda ya hulul shi ma ga ga abin da ya hululin yana ɗauke da shi alama cewa wannan maha'inci ne to haka wanda ya yaudara shi ba inda ya tabbata manzala ce li kulli gadirin liwa'un yawmal qiyamah ga dukkan wanda yake yaudari to yana ɗauke da wata tuta a ranar alkiyama ta yadda daga an ga wannan tutar tare da mutum to an san yaudari ne wanda wannan ya zo ta hadisin Anas bin Malik cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal ake ya zo ta hadisin Abdullah bin Umar cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal haka ya zo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin Sahih Muslim haka ya zo ta hadisin Abi Sa'id al-Khudri cikin Sahih Muslim Okay, ya zo ta hadisin Aisha radiyallahu anha cikin Musnad na Abi Ya'la da Al-Mu'jam al-Awsat Okay, ya zo ta hadisin Abi Huraira cikin Al-Mu'jam al-Awsat haka ya zo ta hadisin Mu'adh bin Jabal cikin Al-Mu'jam al-Kabir haka ya zo ta hadisin Abi Bakr cikin Al-Mu'jam al-Kabir cewa dukkan wanda yayi yaudara to yana dauke da wannan tuta ne daga an ganshi to an ga mai yaudari ya ma ghalla yawm al-qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يجنون sannan a cika wa kowace rai abinda ta samar ta aiwatar na aiki wannan aikin kyakkyawa ne ko kuma mara kyau ne alhalin su bayi ba a zalunta su a wannan rana kowa za a bashi abin da ya cancanta wanda ya aikata aikin alkhairi a bashi alkhairi wanda ya aikata aikin sharri a ba shi sakamako na shirin din bisa yadda ya cancanta shi to sai Allah ce a faman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhati min Allah shin yanzu wanda ya bi abinda zai bayi zuwa ga sami yardar Allah ma'ana yayi watsi da cin dukiyar al yayi watsi da ɓoye gaskiya to zai zama kamar wanda ya dawo da wani fishi na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wanda ya zanto bai bar abin da Allah ya hana shi ba na cin dukiyar gulul bai bar abin da Allah ya hana shi ba na ha'inci ya saba wa Allah ya bi son zuciyarsa da kuma shi wannan ya saba son zuciyarsa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala za su zanto daidai wa ba za su zama daidai wa daidai ba wato anan Allah ya nuna ne fifikon matsayinsu cewa ba za su zama daidai ba kamar yadda aikinsu bai zama daidai ba to haka matsayinsu ma wajen Allah ba zai zama daidai ba wannan ya yi aikin ba'a wannan ya yi aikin sabo ba'a da sabo za su zama daidai ba za su zama daidai ba to haka wanda yake mai aikin ba'a da wanda yake mai aikin sabo za su zama daidai ba za su zama daidai ba shine kaman ba'a bi sakhat min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir makomarsa kuma ita ce wato anishin wutar jahannam makoma ta yi muni kwarai da gaske yayin da ta zanto wutar jahannam a ce karshen lamarin mutum shine zanto a cikin wutar jahannam to wannan ya yi muni kwarai da gaske ya yi muni kwarai da gaske to kaga anan ana batu ne game da ranar alkiyama sai kuma aka biyo baya da mutum wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala cikin abin Allah ya ce ya bi ya bi cikin abin Allah ya ce ya bari ya bari da kuma wanda ya saba wa Allah Allah ya ce yi kaza sai ya ki Allah ce kada ka yi kaza sai sai aka bayyana cewa makomarsa ita ce wutar jahannam to ashe kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu daidai ne a ce wane ya tafi lahira kamar yadda ake faɗa ai wane ya riga ya mutu ya tafi lahira eh ba daidai ba ne Daidai da ce wane ya mutu yana kabari an gane saboda kabari makoma ne ba makoma ba ne ba makoma ba ne an gane wani wuri ne wanda yake mutum zai zauna zuwa wani lokaci sannan kuma zai bashi kamar yadda duniya ita ma makoma ce ba makoma mace tunda tana da ƙarshe tana da mataki na lokaci daga zarar wannan lokacin da Allah iyakance ya yi to shi kenan magana ta riga ta gare to amma lahira ita ce ne makoma saboda mai ita ba a dawowa da Allah ya ce thumma ma'awahu jahannam kaga ana batu ne kan mai lahira kenan sannan makomansa ita ce wutar jahannam ma'ana a ranar lahira kenan a ranar alkiyama an gane ba daga awa ya awi iwa'an an gane makoma in kenan don haka sai zamana shi dan adam yana da gidaje uku kamar yadda ibn qayyim rahimahullah ke faɗa cikin littafinsa kitabur ruh akwai darul duniya gidan ne gidan duniya sannan sai darul barzakh sai kuma gida na kabari sannan sai darul akhira gidan lahira wanda shine makoma din gaba da shi idan an je magana ta riga ta kare amma kabari ba lahira bane a wani wuri ne wanda yake tsakanin duniya da kuma lahira ne an gane shi yasa shi kabari matsayin wurin ziyara yake don haka Allah ce alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir wato san yawan tara wa ya shagaltar da har kuka ziyarci kabar ruwa mara mutuwa ta zo muku aka yi kabari aka binne ku to ashe ka kabari din ba shi bane makoma Inda Allah ya kira shi cewa mai wurin ziyara ne har kuka ziyarci ruwa? to kaga shi mai ziyara ga wuri zai tabbata a wurin ne ko zai je dawo zai je dawo shi yasa aka ce masa me mai ziyara to ce kaga kabari ba shi bane makoma din kenan an gane a wani wuri ne wanda yake tsakanin eh, lahira da kuma duniya ne da aka wannan magana kenan kuskure ce a cewa na ayyana lahira yanzu ma'ana yana kabari an gane yana kabari yana kabari Shi ne shine sunna ma'awahu jahannam wa bi bi'sal masir wa bi bi'sal masir to a wannan aya kuma sai muka fahimci Allah ya siffanta da siffa ta yarda kuma haka ya siffanta da siffa ta fishi akan sami yardar Allah subhanahu wa ta fuskar mai aikata ayyukan ba'a da nisantar ayyukan sabo sannan aka samu fishi na Allah subhanahu wata ta fuskar mai sabanin haka sabawa Allah rashin biyayya gare shi to idan aka ce kuma yarda da fishi ta bangaren Allah subhanahu wata'ala yarda da fishin da suka dace da shi ba wai yarda irin ta halittunsa ba kamar yadda fishin ba wai fishi irin na halittunsa ba a fishi wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala kamar da shi Allah karan kansa daban yake da halittunsa to haka dukkan wani abu wanda ya shafi sa to yayi ne ya sha bamban da ainihin sifofin halittu subhanahu wataala ko da ko an samu tarayya da bangaren suna kamar yadda su kansu halittai akan iya samun tarayya ta bangaren suna amma kuma ya zanto abin ya bambanta za ka ce hannuna kuma ka ce hannun giwa duk da mai ka kira shi da sunan hannu amma sai ka daidai ne eh hannun kiyashi hannun rago kaga duk hannu ka bashi amma sai ke hukunta cewa hannun kiyashi da raƙumi daidai waje da suke ba daidai waje da suke ba to ina kuma ga shi Allah subhanahu wataala kamancece ne ta fuskar suna din idan ka tabbatar da Allah wannan sifa din baya kuma hukunta cewa ka kamanta wannan sifa din ta shi Allah da kuma me sifar halittunsa saboda shi laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad afaman yakhluq kama la yakhluq afala tadhakkaru hal ta'lamu lahu samiyya to haka Allah subhanahu wataala yake da haka fishin ba irin na halittunsa ba kamar yadda yarda din ba irin ta halittunsa ba a sifofi ne wanda suka dace da shi Allah subhanahu wataala kamar da cewa wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadab min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir an gane kaga nan ma ayat ta yi kamanceceniya da wannan ayat sun ma'awahu jahannam wa bi'sal masir waccan tana batu ne ga wanda ya gudu a filin daga ana gwagwarmaya sai ya tsorata sai ya gudu ba wai kuma gudu na dabarar yaƙi ba a gudu ne ya tsere to wannan ya fada cikin fishin Allah subhanahu wa ta'ala makomarsa kuma ita ce mutacce hannu mutukar Allah bai karɓi tubansa ba to nan kuma ana batu kan wanda ya ɗauki dukiyar al'umma bisa ha'inci shi ma mai makomarsa wutar jahannam mutukar Allah bai karɓi tubansa ba da ake nuni akan cewa matsayin ne matsayin ɗaya ne kamar yadda wancan Allah ya sabawa to shi ma wannan ne Allah ya sabawa sannan kuma nuni akan cewa dukkanin laifukan laifuka ne masu girma daukan dukiyar al'umma laifi ne mai girma haka gudu a filin daga shi ma laifi ne wanda yake mai girma da haka sai aka bayyana cewa makomansu wutar jahannam sannan kuma makomar ta yi muni kwarai da gaske sai Allah ce hum darajatun inda Allah wallahu basirun bima ya'malu wato su bayi darajatun inda Allah ma'abota darajoji ne a wurin Allah subhanahu wata'ala gwargwadon aikin kowanne gwargwadon aikin ka gwargwadon daraja da matsayin da zaka samu wajen Allah subhanahu wata'ala to anan sai muka ga an kawo damirul jam' bakin abin da ya gabata cewa kai ne afa man ittaba'a Allah shin wanda ya bi yarda Allah kaman a bi sakhatin min Allah zai zama kamar wanda ya dawo da wani fishi daga Allah subhanahu wataala wa ma'awahu jahannam makomarsa kuma ita ce wutar jahannam kaga ana magana da me da abu daya a ayar baya kuma sai aka ce hum su kaga an koma da yawa kenan ba a ce huwa ba a ka ce hum an gane a to wannan sai ya zamana a ra'ayin malaman da suke ganin cewa a aƙallul jami'i isnan wato mafi karancin jami'i mutum biyu abin nufi jami'i yana fara da mutum nawa mutum biyu akwai daga cikin malaman usul da suke ganin haka kamar yadda yake cikin ishar fuhul na ashokani to kaga tunda mutum biyu jam'i ne ya zama daidai a ce mai hum din kenan tunda an ambaci wanda ya bi hanyar da za ta bashi zuwa ga sami da Allah subhanahu wata'ala da kuma wanda ya bi san zuciyarsa kaga an samu tanno kenan mutum biyu to kaga ya zama daidai a ce kenan mai hum darajatun a ba su siga ta jam'i Da ba su siga ta jami'i da haka imam bukari ya yi babu cikin sayil bukari cewa babu lisnani fa ma fawqahuma jama'a babin da yake batun cewa mutum biyu sun isa jami'i abin da yi sama da mutum biyu to wannan kawai ƙarin jama'a ne ƙarin jama'a ne ƙarin jama'a ne sai kawo hadisin malik bin huwairis Maza a cewa idan lokacin sallah ya halartu, to ku kira sallah ku yi ikama sannan mafi yawan ku hadda qur'ani ya limance ku kaga manzo Allah ne me jami'i yana fara da mutum nawa kenan mutum biyu to amma abinda Imam Bukhari ya kulla babi da shi cewa babul lisnani fa ma faqahu ma jama'a hadisi ne amma saboda bai inganta ba kuma bai cika sharɗin shi imam bukhari ba hadisi ne cikin al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi an gane cewa manzala ce ainihin al-ithnan fa ma fawqahuma jama'a amma bai inganta ba to da haka suna ganin cewa jami'i yana farawa da mutum biyu suka ce shi ya sa mabatin kissa ta annabi Suleiman da annabi Dawud alaihi salam inda Allah ke cewa wa Dawud wa Suleiman idh yahkumani fi al-harf idh nafashar fihi ghanam al qawm sai ce wa kunna li hukmihim shahidin bai ce li hukmihim ba ai su bi ne amma sai ba ku zamirul jam' yace li hukmihim shahidin mun kasance game da hukuncinsu muna halarci muna masu shaidawa in ji Allah subhanahu wataala an gane sannan zai ɗauki cewa a'a an kawo damirul jam' cewa hum darajatun inda Allah saboda afaman ittaba ridwan Allah kaman ba'a man ai ismu mawsul ne wanda ismul mawsul kuma yana daga cikin mai siyaghil umum ismul mawsul yana fa'idantar da ganewa kamar yadda jami'i ne ke fa'idantar da ganewa dan haka sai zanto an ce hum darajat ni inda Allah an kawo zamirul jam' duba ga ma'ana ta ita man din ma'anar ta shine mai jami'i an gane ma'anar ta shine mai jami'i to amma kuma an ce wa ma'awahu jahannam duba ga lafazin ita man din saboda lafazin ta mufradi ne amma ma'anar ta kome jami'i ne dan haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga wa minan nasi man yaqulu yaqulu mufradi ne duba ga lafazin ita man din da fuskar lafazin ta مفرد ne amma amanna billah kaga jam'i ne wa ma hum jam'i ne bi mu'minin jam'i ne duba ga ma'anar ita mamdi saboda ismul mawsu yana fa'idantar da gamewa Allah ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bi tace ulaika bai ce zalika huwal ba ga lafazin wallazi ne amma saboda ismul musul ne yana fa'idantar jami sai aka ce ulaika humul muttaqun wadancan su ne hakikanin masu jin tsoron Allah subhanahu wataala da haka anan din aka ce hum darajatun inda Allah aka kawo damirul jam wallahu basirun bima ya'malun Allah mai cikakken gani ne game da dukkan abin da su bayi suke aikatawa babu abin da yake bayuwa gare shi subhanahu wataala ko mai bawa ya aikata to Allah yana yana gani yana kuma sanar da shi ba zai boye gare shi ba subhanahu wataala na'am لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ce laqadimanna Allahu 'ala muminina uh, wallahi lalle hakika tabbas uh, Allah ya yi ni'ima uh, ta musamman ga masu imani izi ba a fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo da wani manzo na musamman wanda tsarin halittarsa irin halittarsu ne daga kawukansu cikinsu kuma ya talu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyi na shi Allah subhanahu wa wahayin da Allah yake yi masa yana karanta musu wa kuma yana kokarin tsarkake su daga datti na shirka na kafirci zuwa ga tsarkin tauhidi daga datti na sabo zuwa ga tsarki na tsa'a daga datti na bid'a zuwa ga tsarki na sunna daga datti na miyagun ɗabi'u zuwa ga tsarki na ɗabi'un girma ɗabi'u masu kyawu wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana sanar da su littafi wanda shine alqur'ani mai girma an ce masa littafi saboda ana rubuta shi wal hikimata kuma yana sanar da su sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin sun kasance gabanin turo shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda al'amuransu yake lalle suna cikin bata wanda yake batan da yake fili a bayyane duk wanda ya gani to zai ga wannan wannan bata ne karawa to amma sai Allah ya turo annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya zanto sababin fitarsu daga wannan bata din zuwa ga haske na shari'a daga wannan duhu na kafirci zuwa ga haske na imani shine wa in kanu min qabr bi fi dalal mubin a to anan Allah subhanahu wataala a batin yayi bayani game da matsayin wanda yake mai biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma matsayin wanda yake mai sabawa shi Allah subhanahu wataala sai kuma ya biyo baya da batun turo shi annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, domin nuni akan cewa biyayya ga Allah ba ta zama biyayya sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sabawa manzon sallam to sabawa Allah ne eh saboda manzon Allah bai zo da wani abu da karan kansa ba abin da ya zo da shi saƙo ne daga Allah subhanahu wataala to dukkan wanda ya sabawa wannan saƙon ya saba mai wanda ya turo da saƙon shine Allah subhanahu wataala batun haramta ɗaukar dukiyar al-ghulul Allah ne ya haramta manzo Allah ya bayyana to wanda ya saba wa manzo sallallahu cikin wannan bayanin to Allah ya saba wa domin manzo sallam sakon Allah yake isarwa ba wai daga karan kansa yake ciro abin ba ya gaya wa al'umma a'a sako ne daga Allah subhanahu wataala alqur'ani ne manzo Allah ya faɗa ko hadisi ne ya faɗa inda ya tabbata zuwa gare shi to dukkanin su wahayi ne daga Allah subhanahu wataala don haka sai Allah ya biyo baya da batun alqur'ani da kuma batun sunna ne domin nuni akan cewa idan hani ya zo daga manzon Allah ta fuskar alkur'ani ne ko ta fuskar hadisi sai ka saba to Allah ka sabawa domin dukkaninsu daga Allah din suke subhanahu wataala shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma anan zamu ga sai Allah ya karfafa wannan batun ni'ima da wannan baiwa da ya ga masu imani da bangarorin karfafawa har guda uku rantsuwa ga alamu tokit ga kuma qat litahqiq ah, laqad lamutin lamun tokit karfafawa sannan kuma tana nuni game da samuwar rantsuwa alƙasamun muƙaddar. an gane ba da haka ka wannan lamuɗin a matsayin shimfiɗa ne ga wata rantsuwa wanda za a yi takafir a kaddara ai wallahi laqad lalle tabbas manna Allahu ala almu'minina Allah yayi ni'ima a yayi baiwa ga masu imani a nan sai Allah ya keɓance masu imani saboda me saboda su suke amfanuwa da ni'imar turo manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su suke cin gajiyar wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi to da haka sai aka keɓance su tare da cewa wannan baiwar wannan ni'imar ta shafa ta ma wanda yake ba ma musulmin ba saƙon da Allah ya turo manzo Allah da shi na wahayi ni'ima ce gare shi to amma zantowar ba a sahi ciki ba sai a keɓance masu imani da ni'imar saboda shi ya bijire ya kangare sai zanto kamar ma bai magani imar ba to da haka sai aka takaita ni'imar ga masu cin gajiyarta sunan suka karbi irin manzo Allah sallallahu suka yi imani da shi suka bi shi kan wannan shiriyar da ya zo da ita shi ne alal mu'mina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim aran sai Allah ce min anfusihim wani manzo daga kawukansu abin nufi min anan min ce lil jins ai jinsinsa jinsinsu ne ma'ana mutum ne kamar da suke mutane kamar yadda Allah ke cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun min anfusikum min jinsikum min jinsikum ma'ana mutum ne ba wai mala'ika bane ko aljani ko wata dabba shi yasa Allah ya ce da manzo Allah ya gaya musu cewa kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kace da su ni mutum ne kwatankwacin ku sai dai ba daidai wa da nake da ku ba ta fuskar mai ni annabi ne manzo ana yi min wahayi amma mutum ne kamar yadda kuke ci kuke sha kuke bacci kuke kaza kuke kaza abubuwan da dan adam a halittar da Allah ya masa yakan yi su to ni ma haka nake shine wa ma arsalna qablaka min al mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسفرون وكان ربك بصيرا ma'ana nakan ci kamar yadda manzannin da aka tura gabanni na suma suna ci nakan shiga kasuwa kamar yadda manzannin da aka turo gabanni na suma suna shiga kasuwanni to shine cewa min anfusihim din kenan to anan sai aka kawo min anfusihim amma za mu ga a baya cikin sotul bakara sai aka yi amfani da minhum ان الله لك يا ربنا بعث فيهم رسولا إيه؟ منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هكا آية تبيو بايو منن بايو موسى آيوي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون nan sai aka ce me minkum can aka ce minhum aka yi muka koma suratul jumu'a wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kaga dai sai aka ce minhum amma anan kadai sai aka ce min anfusihim to shine a tajul qurra محمود بن حمزة وانده يارس وكتن قلت في ذاتنا قريب يد بير وانده هي كده الكرماني اي اكن شيء الكرماني اكن شيء الكرماني كما عنده يكي كتاب الانصار نا الصنعاني ده اللباب في تهذيب الانصار نا ابن الاصير الجزري كشيء الكرماني كو الكرماني الاتاب البرهان في توجيهي متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان yake cewa a nan abin da ya bari aka ce min anfusihim saboda bayani ne Allah yake yi game da ni'ima da yi wa masu imani dawa da annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar tu roshi a matsayinsa na manzo to dabbacin sababin abin da ya bayu wannan ni'ima ta zanto ni'ima cikakkiya ga su masu imani zantowar manzo Allah gashi mutum na irinsu inda aljani ne ko wata dabba ce aka turo duk da ni'ima ce turowar amma dai mutane za su yi abin za su gamsu su samu nutsuwa su karɓi abin kamar yadda inda mutum ne kamar su kaga ba zanto haka ba to da haka nan sai aka fito da karara wajen bayanin siffar halitta shi manzo sallallahu domin batun ni'imar ya fitowa fili tunda nan ana bayani ne game da ni'imar to dan batun ni'imar ya fito fili a ganta karara to sai Allah ce min anfusihim ai mutum ne irin ku mutum ne irin ku tunda ni'imar ake batu kai. an ce laqadi manallahu aga an abace ne ni'ima amma kaga wancan ayoyin kaga batu ne na me na turowar kawai to da aka sai aka takaitu a iya minhum kawai wanda minhum kaga min jinsiyya ai min jinsihim to amma nan da yake an fito da batu karara akan ni'ima da Allah ya wasu mumine masu imani to sai aka fito da karara kuma wajen bayyana shi matsayin manzala cewa ai mutum ne to wannan ya fi bayuwa zuwa ga fitowar ni'imar fili karara ta fuskar zantowarsa mutum kuma gashi annabi Allah ya turo shi zuwa gare ku inda ba mutum bane to kaga ba za ku samu nutsuwa ba ba za ku samu kwanciyar hankali ba to kaga an samu tawaya ta fuskar imani kenan shi yasa karshe karshen sura toba da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah yana batu kan cewa dukkan abin da ya zanto wahala ne gare ku to yakan zama mai nauyi ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah mai tsananin kodayin alkhairi ne tattare da ku tattare da ku to nan sai Allah ya ce min anfusikum min anfusikum dan bayan cewa to ai gashi zanto wata dukkan wani abin cutarwa gare ku yana ke dukkan wani abu wanda yake mai amfani yana kwaɗayin ku samu wannan abu to kuma tare da haka kuma gashi mutum na irin ku ta fiskar halitta to wannan kaga zai fi bayuwa zuwa ga saurin yadda da shi da kuma miƙa wuya da kuma godiya kan min kan wannan abin da manzo Allah yake kai na kin dukkan abin da yake cutarwa gare su na so musu dukkan abin da yake mai amfani gashi mutum ne ba wai dabba ce ba ko aljani ne ko mala'ika to kagon zai huba yiwa zuwa ga su imani su yi saurin miƙauya su gamsuwa za da da ma sai Allah ce min anfusikum ya fito da nafsiya in kai tsaye to shi ne anan ma da kadiman Allahu alal mu'mina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yalla ce yatalu alaihim ayati yana karanta musu ayoyi na shi Allah subhanahu wataala daga talayatlu tilawa karantawa anan ya shafi bangarori uku at-tilawa lafazan da kuma at-tilawa ma'anan da kuma attilawa hukman yana karanta musu lafazin shi alkur'ani din ne girma da Allah ya sokar da shi zuwa gare shi sannan yana kuma karanta musu ne ma'anoni shi alkur'ani ma'ana fashin bakin alkur'ani sannan kuma yana karanta musu alkur'ani ta fuskar mai hukunci ta yadda yake tsayuwa wajen aiki da shi kuma duk abin da qur'ani hukunta na aiki to yana tsaye a kansa duk abin da qur'ani ya hukunta na a bari to ya bashi sallallahu alaihi wa ala alihi shi yasa Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta kamar yadda yake cikin sahih Muslim da Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa menene ɗabi'un manzar sallallahu sai ce me kana khuluquhu al-Qur'ana ɗabi'unsa al-Qur'ani to da haka at-tilawa anan ba wai ya take ta akai kai karatun ba ya shafi waɗannan abubuwa guda uku lafazan wa ma'anan wa hukuman ya talu alaihim ayati wa yuzakkihim yana kuma ƙoƙarin tsarkake su daga zakka yuzakki tazkiya yana tsarkake su daga shirka duhun shirka da suke ciki duhun kafirci zuwa ga haske da imani kamar da Allah ke cewa alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid domin ka fitar da su mutane daga cikin duhuna duhun kafirci duhun sako duhun bid'a duhun miyagun ɗabi'u zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na sunna zuwa ga haske na aikin ta'a zuwa ga haske na ɗabi'un girma shine wa yuzakki wanda kuma ya karɓi wannan tsarkakar to shi ya rubuta kadi aflaha man zakka wa kadi khaba man dassa duka wanda ya tsarkake ransa daga waɗannan abubuwa to hakika wannan ya rubuta amma wanda ya turo masa ransa cikin waɗannan miyagun abubuwa to wannan ya taɓe ya lalace ya yi asara shine wai zuke wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana wato ainihin sanar da su littafin a nan alkitab ma'ana ba wai meme ne. tunda an ce ya yatalu alaihim ayatihi sannan kuma wai zakihim sai aka ce kuma wai yu'allimuhum alkitaba a ah, ba mai mai ne domin alkitab masdar ne na kataba yaktubu kitaban wa kitabatan ma'ana nan an samu maka da wani bayanin kuma ɗoriya akan abin da ya gabata a baya bayan koyar da su littafin kuma yana koyar da su kuma yi rubutu kuma rubutu ta hanyar ya sa su je wajen wanda suka iya rubutun su koya su koya musu yadda ake rubutu da haka ya zanto maki da mai kuttabul wahyi marubuta wahayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa a farkon lamari ma kamar yadda yake a hadisin abi sa'id eh, al-khudri sa'ad bin malik bin sinan cikin sahih muslim manzara ce kada ku rubuta dukkan abin da yake ba alqur'ani ba dukkan wanda ya rubuta abin da yake ba alqur'ani ba to ya goge shi wannan a matakin farko kenan saboda gudun kada sahabbai na manzo aslam su caku da alkur'ani da abin da yake ba alkur'ani ba su ɗauka shi ma alkur'ani sannan kuma gudun kada su dogara da rubutun a bar haddace abubuwa a kuma to nan ma sai manzo Allah ne ya ainihin ah, hana su domin ya sabar da su kan haddace ilimi wanda shi ya sa shi kansa Allah ya iyo shi bai iya kato bai iya rubutu ba wa ma kunna tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtil manzo Allah bai so rubutu ba domin wannan ya fi nuna mai cikar ma'ujiza aya cewa shi annabin Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka sai ya hana saboda kada a abin nan amma ga wanda manzo Allah ya samu gamsuwar ba za su taku da alkur'ani da abin da yake ba alkur'ani ba wannan sai ba su dama su rubuta hadisai kaman eh, Abdullahi bin Amr bin al-As hadisin sa cikin sunani Abi Dawud sunani Darimi musnad al-Imam Ibn Hanbal manzo Allah ya bashi damar ya rubuta har ma mushrikai suna tuhuma to kai kana rubuta dukkan abin da manzo Allah ya faɗa wani lokaci yakan faɗi magana a halin fishi wani lokaci yakan faɗi magana a halin yarda da nutsuwa sai ya zo ya gaya manzo sai manzo Allah ya ce ka rubuta dukkan abin da ka ji da gare ni domin ba abin da yake fitowa da gare ni sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sai ya bashi wannan dama da haka yake da sahifa ta Abdullah bin Amr bin As to wannan shi ba yi masu al-khatil bagdadi suka yi littafi ta taqyidul ilm eh, akan batun muhimmancin rubuta ilimi dogaro da wannan to saboda haka nan wa yu'allimuhum al-kitaba ya shafi koyar da alquran da kuma koyar yadda ake rubuta shi kuma da koyar da ake rubuta shi wal hikima da kuma alhikima alhikima al hikima eh, al-imam Abu Ja'far at-Tabari cikin eh, Jami'ul Bayan ya ce. alkitab qur'ani alhikima kuma sunna Ya ce dalilin mu kan wannan sai kawo maganar qatar ibn bi amr bi isnadin hasan da isnadin sa daga wane da wane har zuwa Ya ce alkitab alqur'ani wal hikima kuma ana nufin sunna ta annabi muhammad sallallahu saboda sunna an ce mata alhikima domin tana hukunta alqur'ani tana yin bayani tana fito da hukuncin qur'ani fili karara to da haka sai aka ce mata ne al-hikma daga al-hukm to tana fito da hukuncin qur'ani karara an gane ba ta fuskar taqayyidul mutlaq takhasisul umum an gane sannan ta fuskar tafasilul mujmal da sauransu to da ta zanto a alhikima to aka imamu shafi'i muhammad bin idris al-shafi'i rahimahullah shi ma fada kamar yadda yake cikin littafin sa risala yake cewa na ji ba daga bakin malami ɗaya ba daga malaman da ne yarda su bangaren ilimi suka ce duk inda Allah ya ambaci alkitab da alhikima har da juna to alkitab din alqur'ani alhikima din kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka da Allah ce wa zakurna ma yutula fi kunna min ayati llahi wal hikma inna kana latifan khabira game da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tuna ake karanta muku cikin dakunan ku na ayoyin Allah alqur'ani kenan mai girma wal hikma da kuma sunna din ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka shekul islami taimiyya rahimahullah cikin majamu'ul fatawa juz'i na farko shi ma yi magana akan wannan shine wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sai Allah ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wa in kanu a in takan zo da ma'anoni daban-daban in takan zo da ma'anar in sharatiyya a matsayin sharati kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addini Allah kaga in anan ta zo mai lishar tansurullah kaga shine fi'lu shar jawabin shar yansurkum wa yuthabbit aqdamakum sannan kuma in zo da ma'anar mai korewa bi ma'anan nafi in ana nufin ne nafiya korewa ah, Allah ce abin nan faƙala in haza illa sihirin yufa in haza illa ƙaunul bashar amma takan kasance nafiya yayin da ya zanto illa ta biyo bayanta to anan korewa take fa'idantarwa faƙala in haza illa kage illa ta biyo bayanta sai zan to na ma haza illa sihr yuqsa in haza illa qawlul bashar sai zan tome ma haza illa qawlul bashar kamar inda kamar inda Allah yake cewa qalu in haza illa sihrun mubin in haza illa da kina ai ma haza illa sihrun mubin idan illa ta biyo bayan ta to anan korewa take tarwa Allah ya ce game da kisar annabi Yusuf alayhi salam falamma sami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atat muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sakinan wa qalat tukhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha بشرا إن هذا إلا ملك كريم sai zanto mai kenan ma hadha illa malakun karim saboda illa ta biyo bayanta to sannan kuma in takan zo a matsayin mukhaffafatun min thaqila mukhaffafatun min thaqila matsayin eh, damiru sha'an yayin da ya zanto lamun ta biyo baya to anan kuma tana fa'idantar da yanda al'amarin yake kamar nan kenan wa in kanu min qabl kaga la fi dalalin mubin lamun ta zo a bayan in to anan tana fa'idantar da zamiru sha. sai zanto kenan in anan muhaffafa ce min as-saqila asalinta ai wa inna an gane to sai aka sassauta sai to wa in sannan da sha'an ɗin kuma sai aka shafe shi to abinda zai mai ta zuwa ga asalinta idan lamun ta biyo baya to sai ta koma asali sai ka ce wa innahu kanu min qabl lafi dalalin mubin yanda al'amarin yake sun kasance kafin turo manzon Allah sallallahu lalle suna cikin wani fata wanda yake ne a fili ɓalo-ɓalo an gane na fata wanda yake a fili ɓalo-ɓalo dukkan wanda ya gani to zai ga cewa lalle wannan fata ne da fi dalali mubin kuma haka ya tabbata ah, Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu kamar inda yake cikin musnadul imami ahmad bin hanbal bi isnadin hasan da dalailin nubuwa da shu'abul iman na al-bayhaqi lokacin da manzo Allah ya tura su zuwa ga ashama malikul habasha zuwa ga ethiopia saboda tsanani da aka samu a nan garin makka ta bangaren kafari da cutarwa suka je wajen su saboda haka sai ne musu yi bayani sai ja'far bin abi talib ya miki hadisin na ummu salama ne inda binta abi umayya ya miƙe ce to mu mun kasance muna cikin bata da jahilci da wuce gona da iri mai karfi ya danne wanda ya fi karfi sai Allah ya turo mana wannan annabi wannan manzo wanda mun san asalin mun san waye shi da haka muka bi wannan hasken da ya zo da shi to haka wannan ma ya faɗa al-mughira bin shu'ba ya gaya wakilin kisra kamar yadda yake a farko farkon kitabul jizya wal muwada'a cikin sahih al-bukhari ya gaya masa kwatankwacin maganar da Ja'far bin Abi Talib ya gaya wa ashama malikul habasha an gane kaga tabbatar da abin da wannan ayata ta yi nuni a kai kenan cewa lafi dalalin mubi lalle suna cikin wani bata wanda yake bayyananne wanda yake fili a kolo duk wanda ya gani to ya lalle wannan yanayi ne wanda ake a ciki wanda yake na ainihin bata sai kuma Allah ya tsamar da su ya kubutar da su ya ainihin tsayratar da su suka waye gari suka zanto su ne mafiya alkhairin wato ainihin al'umma mafiya darajar al'umma mafiya karancin al'umma suka zanto haka shi yasa a al rahimahullah cikin littafin sa bari sharhi da sahih al-bukhari malamai suna tattaunawa menene ya bayu imam bukhari ya shigo da hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa da kitabu bada'il wahyi bangaren da ake batu kan wahayi kuma sai aka batun niyya ko, to me ya bayan shigo da wannan hadisi imam bukhari rahimahullah aka yi ta maganganu wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza to al-kashmiri rahimahullah cikin faidul bari littafin sa sai yake cewa ya bayyana gare ni batu ne ake kan wahayi wanda aka turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alhali manzan Allah a lokacin yana cikin wasu mutane waɗanda suke mafiya lalacewa a bankasa da ta fuskar ta'addanci ketare iyaka zalunci da barna da shan giya aka turo shi da wannan wahayin kuma aka umarce da isar da wahayin zuwa gare su manzan Allah ya tsaya ya fuskanci waɗannan mutanen da wannan wahayin da imam bukari din ya kulla kitab a kai to sai aka waye gari su waɗannan mutanen kuma sun zanto su ne mafiya alkhairin mutane ta fuskar tsarki da nagarta bayan sun zanto mafi lalacewar mutane to wannan sai yake nuni game da mai kyawun niyya ta shi manzo sallallahu da ingancinta to wannan sai yake nuna cewa shi mai da'awa in niyyarsa za ta yi kyau to wannan kyawun ne zai tasiri ga da'awarsa ya ce wannan shine abin da ya ba Imam Bukhari sai ka wannan hadisin na niyya a wannan bangaren eh cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa an gane ah, wannan kenan to shine Allah cewa in kanu min qablu la fi dalalin mubin lalle suna cikin wato ainihin a ah, bata wanda yake bayyanannen bata wanda yake fili karra a bayyane a ah, abin da ke fahimta a wannan aya mun fahimci turo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ni'ima ce babba mai girma ga dukkan wanda ya amsa kiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sannan kuma mun fahimci shiriya da ni'ima da dukkan abin da yake dangantuwa da su wato ana nema ne wajen wa wajen Allah subhanahu wataala domin Allah shine mai bayar da su to kaga ko in zaka nemi abu ai zaka nemi abin ne wajen wanda yake mai mai bayarwa to kuma Allah ce laqadi manallahu alal mu'minina sannan kuma mun fahimta a wannan ayar wajabcin godiya ga Allah subhanahu wata'ala kan ne kan ni'imar turo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da yayi domin shi ya bada ni'imar ba shi aka bawa ba da haka shine me shi za a gode ba shi zai ba ba shi zai godiya ba shi yasa waɗanda aka samu daga laraban ƙauye sun musulunta sai suke tutiya sai gana ya kamata Allah ya musu na abu na musamman domin sun karbi musulunci sai Allah mai da musu martani cewa ya mun nuna alaika an aslam ta mun nuna alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah shi ya kamata ya goranta mu saboda shi ya shirye da ku zuwa ga imani ba wai ku za ku goranta ba eh Allah shi ya ba ku shirye ya shirye da ku zuwa ga imani da haka shi ya kamata ya goranta mu ko abin da yake gare ku shine ku tsayi da wajabcin godiya da komawa zuwa gare shi da kuma kaskantar da kai zuwa gare shi a subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan ayar akan iya jingina abu ga mutum idan ya zanto mai sababi na abu inda Allah ce ainihin wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su waye mai tsarkakewa ya tsarkake mutum daga kafirci zuwa ga imani kaga Allah ne shi yasa mace da manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إن تحرف على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء شريعة أهنن كتكوا شريعة دوكا شريعة أساس شنو ذكرة المسانة كوي شريعة ذكى أنك شريعة تكو تبياني تبياني هاي شريعة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور شريعة بيان ونتيك هداية البيان والدلالة وما في أكا جنجنا مسا سبب من سببيني أنجاني سبب زنتوا سببيني نسامن أرككا ومشيكي بيان ميشيكي أرككا to zaka sai aka jingina wato anishin zuwa gare shi tunda shine sababi ba haka ma shugabannin ku suke cewa ba mun gina kaza a wuri kaza da ce lokacin da aka gina wannan wurin ma baya kasa ya tafi wata kasa shakatawa amma sai ce mun gina muku kaza mun gina makaranta a wuri kaza mun gina muku titi kaza mun gina muku asibiti a wuri kaza saboda me saboda shi ya bada umarnin ayi an gane amma shi ya je ya hau ginin ba shi ba ne to saboda manzo Allah shine mai bayani hanyar da za a ba a samu tsarkaka din to sai aka jingina zuwa gare shi domin sababi ne eh to wannan sai kuna shi babu lafi an iya jingina abu zuwa ga mutum yayin da ya to sababi na sabuwar wannan abin da naka ya tabbata hadisin Abdullah bin Amr bin al-As wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzo Allah tana daga cikin mafi girman laifuffuka manya-manya mutum ya la'anci mahaifinsa ya zage mahaifinsa sabar ga ta yaya mutum zai zagi mahaifinsa ya la'ance shi sai manzo Allah mutum ne zai ce mutum ne zai zagi baban wani sai shi wannan wani ya zagi babansa to da haka ya zagi babansa kenan manzo Allah ya jingina mai zagin zuwa kare, shi saboda me saboda shine sababin da yasa aka zagi babansa in banda ya zagi baban wani to kaga da shi wanan bai zagi babansa ba to zagin baban wani da yi sai ya zama sababin shi ma wani ya zagi baban don haka shi ya zagi baban nasu an gane shi ya imam an nau'i cikin alminhaj fi sharhi, sai musna a kitabul iman da yake shirin hadisin yake da to cikin wannan akwai dalili kan cewa dukkan wanda ya zama sababin samuwar abu to an jingina abun zuwa gare shi an jingina abun zuwa gare shi kamar yadda ɗaba shi zagi babansa ba amma tun da shi ya zama sababin aka zagi babansa sai manzo Allah ya jingina zagin zuwa gare shi shine wai zakkihim sannan a wannan aya mun fahimci wato ainihin wadabcin koyar da alkur'ani da kuma wato ainihin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin shine babban eh, manufa ta saukar da alkur'ani din Eh, shine a asnar da mutane alkur'ani asnar da mutane sunna da mutane bayan za su zauna cikin shiriya su zauna lafiya dole sai ya zanto ana koya musu littafin Allah ana koya musu kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka yi nisa da littafin Allah aka yi nisa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai shari'a wai ta cikin al'umma kamar yadda yayin da aka kusanci littafin Allah aka kusanci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai shari kuma yi nisa da al'umma ne gwargwadon yadda al'umma ta kusanci littafin Allah da sunna to gwargwadon za ta yi nisa da sharri gwargwadon yadda ta yi nisa da littafin Allah da sunna manzo Allah to gwargwadon kuma za ta kusanci sharri an gane kamar yadda sahabbai sun kasance a hali na bata da tabewa amma da Allah ya turo manzo Allah da alqur'ani da sunna da suka bi suka runguma sai zan ta kome sun yi nisa da wannan batan sun yi nisa da wannan shirin shirin ya yi nisa da su to haka kuma kowace mutane a haka za su gudana gurgudan rukunsa littafin Allah gurgudan rukunsa da sunan manzo Allah wanda za su zanto kan shari'a yin da za su zanto kan abin da ya dace kan abin da ya kamata shine wa inkaru min qablu a lafi dalali mubin to ina gari sai mu tsaya nan ba wannan yake cewa ala gafarta malam menene ingancin hadisan da suke cewa yawan dariya yana ke kasar da zuciya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا يا يا تبت درجة الحديث في حسن cikin jami'ar tirmidhi da kuma littafin sunan ibn majah da al'adab al-mufrad na Imam Bukhari manzo da cewa kada ka yawaita dariya domin yawaita dariya kan kekashar da zuciya ya tabbata zuwa ga manzo Allah bi isnadin hasan saboda haka yawan dariya ba ɗabi'a ba ce mai kyau ko da za ka yi to kada ta zama dariya haka ko da yaushe ko da yaushe to ne kan bayuwa zuwa ga shagalar zuciya ga abin da yake marar amfani ta fuskar barin abin da yake mai amfani to nan sai ya zuwa ga ƙeƙashewar zuciya ne yayin da ya zanto mutum yana tuna makomarsa ga Allah yana tuna lahira yana tuna tashin alkiyama yana tuna hisabi da sauran abubuwa wannan sai ya sababa masa kuka wannan kukan sai bai zuwa ga mai zuciyar ta ƙara laushi kamar yadda yawan dariya wannan yana zuwa ga mai rafkanuwa game da al'amuran lahira game da al'amuran kaza kaza da sauransu to nan sai bayi zuwa ga mai zuciya sai ta ke gashi sai zanto mutum al'amarin ta kai babu batun lahira sai dai batun duniya to kaga akwai matsala kwarai da gaske amma wannan baya nuni akan cewa yin dariyar ta fuska ita dariyar kanta laifi ne eh, idan abin dariya ya kama kai wannan babu laifi a kai amma mai da ya zanto dariyar ta zanto ko da yaushe to wannan shi ake batu kan cewa na bayuwa zuwa ga zuciya ta kekashe ta samu matsala domin asalin ita dariya in ta yawaita to za ka samu cewa akwai mugunta a ciki eh, ma'ana wani abu ne ya faru na matsala inda ta yawaita sosai kwarai ko inda ta yawaita kuma ka sanya lura za ka ga ka abin yake kwarai ko ma'ana ko dai ya fada kan wani ya danne shi ko kuma wani wanda yake gani abokin rige masa shi kuma ya fada kwata ko wani abin da yake mai kama da kamar yadda ake fada to wannan shi ne eh, amma ba a yawaita dariya a yi ta yi saboda kawai haka yau eh to nan ba ke kwarai daga suke Allah ya sauka wallahu a'lam mm. yake cewa da zafi ta malam me gaskiya cewar har sai da Annabi suleiman ya faɗi ƙasa sannan aka gane mutuwarsa sakamakon cin da kara wa wato sanda eh to ayat ayat dai abinda ta nuna kenan wato ayar abinda ta nuna kenan falamma kharra تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون ma ما fil azabil العذاب kaga كما فلما shi wa kenan annabi suleiman alayhi salam yayin da ya fadi tunda daga kharra ya khirru khurura al-khurur shine faduwa daga sama zuwa ƙasa to abin da ayat take nuni kenan wallahu a'lam Allah za ta malam da wani littafi ya sake mana wato ainihin wasici ko kuma wato umarni da a rika kasancewa tare da shi ko da yaushe eh to littafin da nake wasici da ni kaina da kuma dukkan musulmai gaba daya shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sahih bukhari da sahih muslim eh, sahih bukhari sahih muslim wannan mutum ya zanto yana tare da su shi da kuma ragowar littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kowa bisa matakinsa eh, wani matakin ya kai ya rike bukhari da muslim su zanto tare da shi kuma ya fahimci su wani kuma matakinsa ta bangaren hadisin manzala shine Arba'u na hadisa wani matakinsa umdul ahkam wani matakinsa bulugul maram kowa dai bisa matakinsa tare kuma da neman agaji wajen waɗanda suke son san abin domin warware masa abin da yake na matsala ya zanto ba matsala ba to mutum ya zanto yana tafiyar da rayuwarsa a haka to insha Allah zai dace kuma zai sami cin nasara kuma zai gama duniya lafiya insha Allah wallahu alam mm. Allah gafarta malam batun macen da za ta yi wanka na haila cewar sai ta tsefe gashin kanta ya abin ne eh yanda yanda yanda yanda abin yake eh wannan wannan wannan shine daidai haka abin yake cewa sai ta tsefe a gashin kanta ne daidai kuma haka haka abin yake kuma cewa wajibi ne wannan shi ne abin da yake daidai cewa wajibi ne ta tsefe gashin kanta yayin wanka na na al'ada to wannan shi ne abin da yake daidai kuma ne mazhabi na al'imamu Shafi'i da kuma ahmad bin hanbal an gane wajibi ne ta tsefe wannan shine daidai kuma shine hadisin da aisha yake nuni a kai wanda yake cikin sunan ibn majah manzo Allah ce ki warware gashin kanki ki wanka ma'ana na al'ada an gane wannan kage ya zo batu ne kan batun al'adar kanta cewa ta warware gashin kan sai wanka umarni ne wanda kuma al'aslu fil amr al-wujub asali cikin umarni wajibci shi yasa shekul Albani ya goyi bayan eh, wanda suka taba kan cewa wajibi ne cikin kitabun tabawul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna an gane sannan hadisin ya zo cikin eh, sahih al-Bukhari mai tsayi game da batun aikin haji to anan sai manzo Allah cewa Aisha ta tsefe gashin kanta ta yi wanka to nan wasu suke fahimtar ai wannan fefewar da wanka yana batu ne game da wanka na ihram an gane to wannan kuma shi hadisin ruwari ibn mada su ibn mada sai ta zo kai tsaye kan batun ne wato ainihin wankan wanka na al'ada ga mai jinin al'ada sai manzala ce to ki warware gashin kanki sannan ki wanka kaga wannan ruwa ta ibnu majah ita ruwa ne akan batun ne wankan al'ada wacce ruwa kuma cikin bukari in ka dauke ta akan batun ah, wanka na batun mai hirami to kaga ta fita to kuma ga wannan kaga kenan ba cin karo tsakanin ruwayoyi wacce ruwa ta yi bayanin wani hukunci wannan ma kuma ta yi bayanin wani hukunci kuma ba ta hanya ɗaya suka zo ba da haka wannan sai kyau nuna kan cewa wajibi ne kuma shine abin da waɗannan a'imma da suka tafi Imam shafi da kuma Imam wato Anishin Ahmad ah, bin Hanbal kuma shine abin da yake daidai hadisin ah, Ummu Salama wanda yake cikin sahihi Muslim da Sunani Abi Dawud ah, da take cewa na kasance ni mace ce wadda nake yin kitso to shin zan warware gashin kaina dan wankan janaba sai manzo Allah ya ce a ba za ki warware ba ya isar miki ko ki ebi ruwa ki zuba akan naki to sai zo a wata ruwaya cikin sahihi muslim da cewa kuma wal haida hadda wanka na jinin al'ada to nan ruwa ta wal haida ruwa ce shahada ba da tabbata ba an gane ba ta ainihin tabbata ba kuma inda ma ta tabbata to kaga ba ta cin karo da wacce ruwaya ta wato ainihin Aisha radiyallahu anha sai zanto kenan ita ummu salama ma'ana tana wani kitso wanda warware kitsan zai zanto mata matsala da haka sai manzo Allah ya rangome ba ta dama ba sai ta warware ba to sai zanto mata da ta kitso wanda warware kitsan zai zai mata matsala yayin wankan ah, al'ada to za ta iya bari inda lafazin haida din ya inganta wanda lafazi ne wanda yake sha bai tabbata ba an gane bai tabbata ba don haka zance mafi inganci wajibi ne in mace za ta yi wanka na al'ada ta tsefe gashin kanta amma in wanka ne na janaba to nan ba sai ta tsefe ba sai dai ta samu kanta a wani yanayin da ba zai iya yiwa ba to kaga wannan kuma la yukallifu la nafsan illa wasu eh, wus'aha saboda kada kada kuskurantar da batun magana warware kitso ga wankan al'ada saboda magana ce da a'imma sun tafi a kanta imamu shafi ya imamu ahmad hanbal kuma karkashin hadisin da ita aisha radiyallahu anha wallahu a'lam hmm. Allah za ka ta lambatun masu cewa rubuta hadisi bid'a ne saboda babu ayar da ta ce a rubuta hadisi ya abin ne. to akwai ayar ta ce a rubuta Qur'anin kuma shi ma sai zanto bidiya din kenan da kaga wannan magana ce ta ta jahilci da kuma rashin sanin ma inda aka dosa an gane eh, wa yake mai dai abu kaza ya zanto bidiya ni ne ko kai Allah da sa ne to manzon Allah ya tabbatar da ayi rubutu din kuma wanda mun ambata cikin karatu ya tabbatar da a yi rubutu har ma ta kawo malamai ma sun yi rubutu akan tabbatuwar rubutu ne ta تقييد العلم للتافن su البغدادي للتافن rubuta a akan tabbatuwar rubuta ilimi ya kawo hadisai da asar na magabata a kai to kuma haka wata magana ce kuma ta rage kaga ya zama wasa kenan da kuma bata lokaci wallahu alam hmm. yake cewa da zafi tama da mutane da suka zo za su yi sallah a jan su sai wani daga cikin su ya yunkurin jan su kuma ɗaya daga ciki na da masaniyar ya fi shi sanin alƙur'ani wajen haddace shi ya za a yi don ta zai koko shi ne zai koma da bayan shi wanda ya fi sanin alƙur'ani a tafin da ya riga ya shiga gaba sai bi shi Eh, matukar sallarsa za ta inganta shi a karan kansa kuma to sallar ma duk wanda ya bi shi ta inganta eh, amma al'asal wanda yake gaba ta bangaren sunan alkur'ani to shi ya kamata ya zama limami to amma idan ya zanto wani ya shiga gaba to kasa akwai yan daɗi limanci eh, daɗi liman to kaga in wannan ne to kaga ba da ka iya da shi ba da ka iya da shi to nai amma asali shine abin nan saboda hadisin abi mas'ud cikin sahih muslim da sunan abi daud ya ummul qawma aqrahu bi kitabillah eh mafi sanin alqur'ani amma ba wai ana nufin dakon baki ba eh, ba wani ake fi ba ma'ana qur'anin ka haddace kuma ka fahimci ma'anarsa kuma kana kiyaye dokokinsa to amma ga in zama dakon baki ne gashi kuma shi wannan ya da sallah take kuma kaga akwai matsalar kenan Eh, ya kamata ana fahimtar nasosi na addini hmm, kada dora abu inda bai kamata a dora shi ba wannan shine wallahu a'lam yawa subhanakallahumma bihamdika nasallu